shanti ki yi salama muku a shanti ai ba za ka taɓa gane mai sallama ko bai sallama tunda ba a cikin hali ta fita ba wallahi wallahi ka ba ni mamaki ba zan taɓa soyayyar ɗan shan-shan. wallahi ba zan taɓa rabuwa ba Ka ba ni mamaki wallahi to ta yaya za ka ba ni kulawa kana maye a hakan za ka ba ni kulawa wallahi baka da kulawar da za ka bani a shan ki sauraren su Ashanti. Na shiga yanayi na so, zuciya kuma na ta so. Gashi ne. Na fasa yanayin garin sai da mutum. Wallahi yanayin garin na ɗan mutu na fito modin na ciya kamata da kama da ga gaisa. Kasan kwana biyu ka kuɗi sun yi ƙasa gaba ɗaya babu kaya kuma ka san kai babu caji ai kwamfar da suna gaskiya ne sadiq sansan ka haka yake amma sadiq baka san wani halin da nake ciki ba ne yanzu a shanci ina cikin shan kodin kawai ta zo wucewa kawai ta ganna na daga kwalba ina sha wallahi sadiq yanzu a shanti gaba ɗaya tun na rasa hanyoyin da zan sha kanta duk inda ta bi duk wani abubuwa da zan bi in shawo kanta a shan na rasa ya za a in shawo kanta sani a san me nake so da ka ci gaba da lallaba ta kasan shi ma ta yi lallaba ka ci gaba da lallaba ta amma ka sai sarki da gaskiya ne sarki ni kuma insha Allah zan bi duk wani hanyoyi da zan bi in gana shawo kan ashanti kai kulawar da nake ba ta tada da zan bi hanyar da zan bi ba ta kulawa ta ta da insha Allah gaskiya ai kan bai wannan shi da mutum na bani mamaki to in ba babu abin da zan sai dai Allah ya magana a wurin shawarar gaskiya na gode sarki da abin da zan biya kuma shi ne kake da fortaleza. Tocada. Lafiya kuwa? Mama su sun gani da Ina zan faɗa sun na cikin shi lafiya. Wa kina kewar su umma Wannan karan da wuri. Da wannan dan wannan. Amma yanzu ba shi wani babban al'amari ne. Ke kwa menene wannan? yayin sani kawai na zo na gashi a cikin maye ya ɗauki a kwalba yana sha ƙiri-ƙiri ido na da idansa ta yaya zan so yayin sani a cikin ba zan taɓa so ya sani da shi a cikin wani saboda ina son shi to yanzu ƙawata me abin yi abin yi shi ina son yayin sani fiye da tunaniki amma ba zan iya zama da ya yayin sani a cikin wannan haɗin ba ina son shi sosai dole sai na san yadda ya daina wannan halin da yake ciki saboda sai na ga na yi kokarin na fitar da shi daga cikin wannan halin ko da soyayya ta zaka ci gaba da durewa a wuyan sa ni da shawaran da zan baki ki kula kake saki ma kanki saki yadda ba ruwa ki saki naki da ki samu yayi ba majority yanzu maza suna wahala kina ga yadda mata suke yawo suna neman masa to wallahi ki kula da kyau gaskiya ne wata na gode sosai kuma in allah ya yarda zan yi kokari in ga yayin sani ya gyara insha allah zan sani da zai saboda ina son shi ba zan taɓa iya cire san yayin sani cikin zuciyata insha allah addu'a za ki ci gaba da yi Allah ya yarda Allah ya fi ƙarshen komai haka ne insha allah zan yi kokari in ga ya dawo hanya ta yadda za a yi biya sai kuma fito makaranta za ina ruwanka ina ruwanka da inda zani ban sani ba ashanti bai kamata tsakanin ni da ke mu ranga irin wannan ba kar ki manta gida ɗaya muke tare da ke bayan muna gida ɗaya da ke yar uwata ce ke bai kamata muna zaman gaba ni da ke da juna ba da wannan dan wannan zaman gida ɗaya ya wuce wasa amma ina so ka sani masallacin kura ba a ba wa kare limanci dan rayuwar mutumin kirki ta babbanta da taɓacacce domin kuwa duk ɗan shaye-shaye wata rana zai iya aikata abin kunya a duk inda yake ba ruwan shi don haka ni nake kyamatar mutumin da yake cikin wannan harƙalla ba na rayuwa da shi haba ashanti ka tara ta tsi haka ashanti karki manta Allah ne ya so ya ganna a haka ashanti za ka kira kaddara ka ce a haka babu ruwan Allah a ciki kada ka sake sa Allah a cikin wannan al'amari ba ruwan Allah a ciki kai ka dora ma kanka da kanka amma ba Allah ba kaka sake ma faɗar cewar Allah ne ya sa ba ruwan Allah a ciki don haka ina so ka sani kai ka kai ka yaƙi zuciyarka Allah kuma ya dafa maka akan halin da kake ciki ka daina ka yi tunani da kwakwalwarka kafin na dawo na wuce makaranta don saboda ina biye ka zan maka shiga yanayi na so zuciya kuma na ta so in yi tunani gashi ina bi dangane in yi tunani shiga yanayi na so zuciya kuma na ta so gashi ina da gani ki kuma ba ki tare da ni ki tausaya min masoyiya ki bani gurbi a zuciya babu dare ba safiya ke dai nake ta bibiya ke dai na wa lokaci da za mu yi tsokaci na tabbatar zan kai gaci a masoyiya in yi tunani in yi tunani uwata. Ya sani? Ka fito ne? Ina nan kenan. Ina nan ina zuwa ya Wallahi kin gani na shirya na fito zan fito. A'a, kan mata. Gaskiya wankan nan ya burge ni. Sai ka ce dawi su. Amma wannan wankan nawa ne dai ko. Ya sani kenan. Ni har yanzu ina ba. Matukar ba za ka sauka akan tsarin da ka ɗauka na shaye-shaye ba soyayya da ni da kai zai taɓa yi ba har abada ya ce ya kamata ki fuskance ni akan wannan al'amura na shaye-shaye wata rana zan dina a hankali a hankali har ke gana dina wannan shaye-shaye ya yi isa na san kana so kamar yadda ni ma ka san ina son ka abin da ya mana katanga shi ne shaye-shaye na ka ɗauka mutukar idan har ba za ka daina ba aure na da ni da kai ba zai taɓa yi ba idan kuka daina shi kenan sai mu zauna lafiya yawuya ta kasance tare da ni ni ne masoyinki na gaske <laughs> mu ringa kwasa soyayyar mu kala-kala har Allah ya kama ranar da za mu yi aure. Zan daina. Wata rana sai labari. A kwana a tashi. Ai baki sani ba. Tun da lalabu da alaƙaƙai. Saki na mazaje. ƙyaru. Daman majiya tun farko take gaya mun bai kamata ina abuta da shi ba. Komai da kika sani kayan mayan nan shi yake kayan su. Tun farko take cewa ka rabu da shi wannan ba net ɗinka bane da za ka yi abuta da shi. Ba wannan ɗan gajeren nan ba wani baki. Yes, shi ne, yes. Ɗan gajeren nan baƙin nan. Yanzu Hajiya ta da ta ji na rabu da shi kin san za ta yi bana ciki. Ka san me? Hmm. Da mu tun da na muka tare da kai da shi wallahi ya sami kwata-kwata rayuwa na bai amince da shi ba. Dan kana kallon wannan mutumin ni na san shi zai nisa da kai shaye-shaye saboda ba halinka ba ne <laughs> ba. Ai mazaje kirfi ba. ɗan iska ne gayan nan in gaya miki kanwata. <laughs> Ya ka Shiga yanayi na so, zuciya kuma na ta so. Gashi ina bi gani? ki kuma ba ki tare da